Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. dubun dubatan jama'a ne galibi dalibai suka gudanar da wani gangami a nan washington da ma sauran birane da ke fadin amurka domin ganin 'yan majalisa sun samar da dokar da za ta kare rayukan dalibai a fadin amurka da ma samar da ta samar da tsauran mataki na mallakan bindiga neman wannan dokar ko ya biyo bayan yadda ake amfani da bindiga barkatai ne wajen kashe mutane babu gayar babu dalili musamman a cikin matasa da yawan ɗaliban makarantar parkland na jihar florida inda wani matashi ya shiga makarantar majori stoneman douglas high school ya kashe mutane har goma sha bakwai a cikin watan jiya su ne suka bi sahun sauran ɗalibai zuwa washington dc domin karawa matasa kwarin gwiwa da su tashi tsaye domin ganin an samar da dokar hana mallakar bindiga barkatai haka ma a can atlanta georgia nan ma dubun dubatan jama'a ne suka yi kwatankwacin irin wannan gangamin da aka yi a nan washington dc ciki ko har da 'yan makantar da aka yi harbin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai a florida a gangamin na atlanta har da sanannen sanatan nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama john lewis haka ita ma magajin garin atlanta kesha lance da wasu 'yan majalisar dokokin jiha sun halarci wannan gangami a can new york ma tsohon dan kungiyar mawakan nan paul mccarthy ya bi sahun masu wannan gangami yana mai sharawa kafar yada labarai ta cnn cewa a daidai wannan wurin da ake gangamin ne a kashe wani babban abokinsa sakamakon irin wannan hali na mallakan bindiga barkatai waɗanda suka shirya wa gangamin suka ce an gudanar da wannan gangami ne a wurare har 800 a faɗin duniya ciki ko har da tokyo berlin da paris sai dai wasu wurare gangamin ya yi karo da cikas sai dai har aka ci aka suɗe shugaba trump bai ce ufan ba game da wannan domin ko baya ma cikin washington a jiya ɗin da aka yi wannan gangamin sojojin amurka sun ce sun samu nasarar kashe wasu 'yan ta'adda biyu a wani harin da suka kai ta sama a kudu maso yammacin libya a jiya asabar a ci gaba da kokarin da rundunan ke na ganin ta hana 'yan ta'addan samun matattara a kasar ta libya harin wanda ya kai har wajen birnin ubari an shirya shi ne tare da aiwatar da shi da haɗin kan gwamnatin ƙasar da ke birnin tripoli wadda ita ce gwamnatin da ƙasashen duniya suka yarda da halarcinta. ta wannan sanarwar dai tana kunshe ne a cikin bayanan da kwamandan amurka mai kula da kasashen afirka ya fitar sanarwar ta kara da cewa binciken ya tabbatar da cewa sakamakon wannan harin ba wani farin hula da aka rutsa da shi wani wanda yake a ubari ga ne ya wa kamfanin dillancin labaran reuters ta wayan tarho cewa sun ji karan fashewar wani abu da tsakar rana wani gida da ke wurin da ake kira fursan inda wannan bom din ya sauka ya dalilin mutuwar mutane biyu wani dan taliki da ke makwabtaka da wannan gidan ya ce gidan da wannan bom din ya sauka gida ne da ake yawan ganin baki na yawan shiga cikin sa wasu kafafen yada labarai na kasar ta libya sun ta nuna wato hotunan gawar wani mutum ya yi kaca-kaca domin har ma kai ya fita daga gangan jikinsa sojojin na amurka dai suna kai hari jefi-jefi a 'yan shekarun da so gabata da niyyar auna 'yan ta'adda ko a shekarar ta gabata sai da amurka ta ce ta samu nasarar kashe 'yan ta'adda dama a kudancin kasar ta libya da niyyar hana su taruwa a wannan kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc kafafen yaɗa labarai na kasar rasha da siriya sun ce mutane sama dubu ɗari da biyar ne suka bar gabashin gauta da ke kasar siriya ciki ko har da dubu bakwai da ke cikin ƙungiyar 'yan tawayen da suka yi tunga a wannan wurin dubban masu faɗan ne da iyalansu suka bar wannan wurin cikin mota kira bas haka ko ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kungiyar 'yan tawayen na failar al da russia da kuma mahukuntan kasar syria barin wannan wuri da waɗannan mutane suka yi yana zuwa ne kwana ɗaya bayan filet al ta amince ta yi saranda a yankin na gauta ciki ko har ma da gefen gari da suka hada da albin zamalka yantarma da joba an dai amince da su wuce ba tare da kace na ce ba har zuwa gunduman idlib yan tawayen suka ce wannan yarjejeniyar zai ba da damar masu gudanar da ayyukan jin kai da aikin kiwon lafiya su samu damar isa ga fararen hula da ke wannan yanki shugaban amurka donald trump ya yi allah wadare da wani hari a ƙasar faransa da ya dalilin mutuwar mutane hudu ciki ko har da wani dan sanda da ya yi musayan kansa da waɗanda 'yan bindigan suka yi garkuwa da su a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke garin trips a kudu maso yammacin kasar ta faransa a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce tunaninmu da addu'o'inmu suna tare da waɗanda wannan mummunar harin ya rutsa da su tun farko dai ministan cikin gida na kasar ta faransa ya ce laftanar kanar amur rothschild dan sandan da ya yi kansa ya rasu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yana kasar Kamaru ne, inda yanzu haka ake gudanar da zaben 'yan majalisar dattijan kasan. Kuma wakilinmu da ke Kamaru din Muhammad Awal Garba shine ya mana jagora domin ko ya tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki a wannan zaben da ake yi yau dinnan Kuma da farko ga shugaban walwalar jama'a na hukumar zaben wato Alhaji Zakar Muhammad kuma muhammad awal garba ya fara tambayansa ne ko wasu matakai suka ɗauka domin ganin zaɓen na yau ya cimma nasara? eh na farko dai zaɓen nan sani aka yi cewa eh, majalisar da zaben nan ba kowa da kowa ba ne eh, yake tafiya yin zaben wato su kansula ne a yau suke tafiya zaben in to mataki tun da aka sa ranar wannan zaben in yau tun da wannan rana kafin Allah ya kawo mu shi mun riga mun shirya komai mun gan su mun musu ma kartan su na zabe domin akwai kartan su da ake musu na zabe wato wato yau ne kawai amfanin kartin in to duka kayan kuma gudanar da zaben in duk gashi dai mun sa muna fatan a duka fadin kamaru gaba daya To wane matakan tsaro kuka ɗauka domin ku tabbatar an ba da eh, wato an inganta zaben a ƙasar Kamaru? Eh lallai ne zaɓe ne a buɗe wanda kowa son ran shi yake yi kuma ba wanda ya sai tilasta masa in ya shiga wato cikin wannan ɗaki in gaskiya eh, yin zaɓe amma wannan zaɓe ne wanda da yake kansula ne suke an san an san cewa wannan eh, wato kungiyan eh, eh, ga mutane kaza da take da shi an san wannan to dai amma zaɓe kan ba sanin yadda za ta shige harshe ta ƙare mu a matsayin mu na tafiyar da zaɓe in mun ɗauki duk matakai wanda cewan abin da mutane suka zaɓa abin da eh, eh, eh, majalisar sun kansala suka zaba shine zai fitar wanda kowane kansala ya zaba shine zai fitar wato muna nufin a nan cewa sakamakon zaɓe da kujeran da aka zo na yin zaɓen in komawa za ta yi ma wanda mutane suka zaɓe shi mun ɗauki duk matakai akan cewa wato ka yi ma magudi a wannan zaɓe. To a yaushe za ku ba da sakamakon zaɓe ga baki ɗaya wato kafin mutane su san cewa ga waɗanda suka zaɓa an ba su. Ke eh, yan da luwa take tafiyarwa ne nan da sati biyu ne wato kuma eh, ita wannan eh, ku supreme ku constitutionnel da aka yi ita ne za ta bayar da sakamakon wannan zaɓe amma sannan da sati biyu ne take da lokacin da za ta iya ta ta bayar da. To da yake a majalisar ta dattijai da ke kai yanzu kusan dukkan 'yan majalisar 'yan jam'iyya guda ce wato jam'iyya mai mulki sai muhammad awal garba ya tambayi alhaji hussaini inusa ɗan takara a majalisar dattijan cewa ko yana da kwarin gwiwa game da wannan zaɓe? A alhamdulillah malam awal ko shakka babu bana kan da dukkan alamu bana san da zane kuma muna ganin ko shakka babu bana za samu canji ba zai yiwu kamar yadda aka saba wancan shekarar da aka yi zallar FDP sai ne a cikin majalisa ba bana kan muna ganin za ta canza zane domin za a samu yan adawa saboda babu yadda ya canza za a tafiya babu yan adawa ka sani dole ne a dan sun musanya a dan yi surka da yan adawa to kuma gashi ne muna ganin zaɓe na tafiya kuma muna sa cin nasara insha Allah muna ganin nasara ko shakka babu insha Allah muna ganin za ta canza zane ko shakka babu to ya kake gani a kansiloli sun karbi kiran da aka yi don fitowa su kada muku ƙuri'u a ku shakka babu kansiloli sun ba da himma sosai a wannan shugaban kasa a wannan lokaci dai ya sa adalci a cikin sha'anin ya sa gaskiya kwarai da gaske ya nuna kuma yana so a tafi da kowa ba irin wancan majalisa bane da aka yi ta eh, dubu biyu da sha wanda zallan su a cikin majalisar sai wanda aka naɗa. daga waje wanda ba wani dan adama kwararre a cikin na ganin jam'iyyar eh, SDF da suka samu sanata guda bakwai wanda bana muna ganin kan za a yanka haka insha Allah muna ganin za a ɗebi kusan kashi arba'in ko arba'in da biyar in Allah yadda. To ya kake ganin hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasar Kamaru ta shirya tana guna da zaɓe ba wani magudi da za a yi? A ta kintsa ba mu ga alamar magudi ba a yanzu kan ba mu san zuwa yamma ba ka san da yamma ake magudin kuma muna sa rai ba za a yi magudin ba domin muna ganin yadda abubuwan suke tafiya na muna ganin za a yi gaskiya in Allah yadda. To sai dai yayin da Alhaji Usaini Yunusa ke yakinin ba za a yi magudi ba a zaben na yau, shi ko Alhaji Jibril mai yaƙi ɗan babban jam'iyyar adawa a ƙasar ta Kamaru ya ce maguɗi kan ai kamar an yi an gama ne domin ko ga abin da ya shara wa Muhammad Awal Garba. Eh, Malawan abin da zaɓe a kamaru mun riga mun ranka cewa duk wani zaɓen da za a yi shi an yi da mu. Ko da dai za a yi cuta wada abin ya zama ne da mu aka yi. Amma ba haka ba ai a kamaru ba taɓa yin zaɓe wato a yi adalci. Wato yanzu kuna kun ga cewa za a iya yi muku magudi a gama da ku a wannan zaɓen da za a yi? wannan haka ne wannan mun riga mun san wannan mu dai mun riga mun riga mun tsayar cewa ba za ba za ta yin zaɓe bayi da mu ba shi sa kuru muke muka muka je zaben nan don kada ce mun ki zaɓe an ba haka ba a kamaru ba taɓa zaɓe da adalci. To ya kake ganin kun tura duka wakilanku ne a rumfunan zaɓe haka danga wakilai ina gani suna gadin akwatin zaɓe kuma kun tura naku? Kun tura namu, namu suna na ko ina. ga abin nan kasan zaɓe kasan zaɓe ne wato na kansila kansila ne suke zaɓe kuma kansila ne kasan kuma kansila a kamaru zaka na mafi yawancin kansila gaba ɗaya ita jama'iyya mai mulki ita ce ita take da su duk wani hanyar da za ta yi da za ta yi na yin magudi Wato kun san ce wanda ko ba za ku samu wani su 'yan majalisa na ku zo mu gani ba kenan a yau din nan. A wannan wannan dai sha Allah ya kuro. To me fatan ka bayan an kammala zaɓe? A'a, mu dai fatan mu dai a ci gaba da abin da ake tafiya har mu zo kan zaɓen shugaban ƙasa. Magana shi ne namu fatan kenan yanzu. To yanzu na zaɓen shugaban ƙasa kuna ga ko na abin da za ku yi? A sosai kuwa sosai domin muna da eh, ɗan takara wanda a ciki a kamaru yanzu yana da cikin wanda yana yana kamar eh, kashi saba'in a cikin ɗari a duk cikin faɗin ƙasa da ake son to sabila da hakan nan shi sa mun san za mu tsawon daka akan wannan akan wannan zaben ne mu ga yadda za ki riga mana zaben mu har ya ƙare. To yanzu ga masu sanya idan na ƙashin duniya sun shigo ƙasar Kamaru gashi suna nan ta ko'ina suna zagayawa ga kuma a hukumar zaɓe mai zaman kanta elekam a ga sunan su masu ta gudanar da aikinsu yanzu ka yarda da halaccin waɗannan ƙungiyoyin? wa'ancan ungoyar mun yadda su amma idan ka kan kasan dama idan ka ba gwamnati ba ne za ka ɗauke ni ka sani a waje ne kuma ka ce na bin nan eh, gobe ka zo kana bukatar na ban taimaka ma ba. To amma kansilolin ku ne kan kunce musu zaɓe ku ne ko kuma A'a, mun ba mu duk ba mu kaɗai ba duk wani kansilolin da suke kasa mun je mun musu kamfen zaɓe wannan kuma zaɓe yanzu ya shaura nasu mun je mun musu zaɓe su duk wani dan kamaru ya san halin da kasar nan take duka kowa ya san halin da kasar nan take ci to shi sa mun ga mu kowa in kuna so kasar ta tafiya haka to in kuna so kasar nan a samu canji gobe mu samu mu ci gaba da samun zaman lafiya kasar nan kenan. to sai dai da Muhammad Awal Garba ya tattauna da ɗaya daga cikin jigo a gwamnatin ta ƙasar Kamaru ɗin game da wannan zaɓe musamman akan matakan tsaro da ma duk wani abu da zai kawo nasara ga zaɓen sai Alhaji sha rubutu ya ce mashi. eh to abin da zan ya gaya maka cewa dai kai ma ka ga an haɗu a wannan wajen zaɓe to kuma abu dai na farko da muka sa shine mun saka mutanenmu ko ta ina wakilanmu na nan a ɗakin zaɓe wanda su eh, 'yan hamayya ba su iya sakawa saboda ba su da yawan mutane da su iya sakawa amma mu mun sassaka namu ko ta ina suna da tsaye suna ganin masu zaɓe wanda zai zo ya jefa zaɓen shi ya fita da wanda in an zo ana kirgawa wanda za su yi sayin takarda cewa eh mutum kaza ne suka yi zaɓe duk mun saka a waje kuma ga suna mun sassaka su a waje saboda eh, rashawa da cin hanci a dinga lura saboda kar waɗansu ce za su ba da wani kuɗi a jaye zaɓe sai a kama su 'yan sanda kuma suna tsaye suna jira. duk wani zabe da aka wato duk wani sakamakon zabe da aka fitar da shi za ku amince ko da a ce ba ku ne kuka yi rinjaye ba to amma mun san cewa za mu yi rinjaye saboda in ka lura a cikin 'yan abin nan manyan kansilan da za su yi zaɓe dubu goma ne da abu to amma mu muna da dubu tara da kaɗan to kaga bayan da za su yi su da mu koya aka yi dai za mu je gaban za mu hau kansu eh su tun da wayansu ma ba su nan duk cikin ƙasa wayansu waje shida ka kaman babban yan abin nan jam'iyyar hamayya na ƙasa da ake kira sdf kaga su waje bai fi shida ba da suka saka a cikin kuma region din kamaru guda goma ne to ka gani in suka ce a waje shida ma ka gani muna gaba da su to sauran kuci kucin-kucin fati kuma wanda mai ɗaya mai biyu wannan kaga ba su samu koma gaban mu ba wato har ila yau dai ko za ku ci gaba da rike majalisar dattawa na ƙasar kamaru kadan allah da mu ne tun da dama mu muke rike da shi kuma mun fi su yawa muna da kansila da yawa ciki to daga kasar kamaru sai kasar saliyo inda idan masu aure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku kaɗan daga cikin wainar da aka toya a zaben shugaban kasar wanda ya sa yanzu haka za a tafi zagaye na biyu domin ba wanda ya samu kashi 55 da ake bukata dan takara ya samu kafin a ce ya lashe zaɓe to da yake karawar tsakanin jam'iyyu biyu ne kawai waɗanda suka samu kusan abin da ake bukata wannan ya sa sun shiga zauracin sauran jam'iyyu domin neman goyon bayansu amma jam'iyya ta zo ta uku a zaben wato jami'ar ngc ta ce ba za ta mara wa kowa baya ba a jami'iyance amma ba ta na 'ya'yanta jefa kuri'a ba amma fa ba a jam'iyyance ba abokin aikina na sashen turanci james botti ya tattauna da julius spencer mai magana da yawan wannan jami'iyyar ya shaidawa james dalilinsu na ɗaukar wannan mataki da farko dai james ya tambaye shi ne shirinsu game da wannan zaben The party is saying that it is not going to endorse or enter into a coalition with either A matsayinmu na jam'iyya mun yanke shawara ba za mu shiga kowace yarjejeniya da kowace jam'iyya ba, amma ba mu hana 'yan jam'iyyar da magoya bayan mu zuwa jefa ƙuri'a ba, abinda muka ce musu su tafi su jefa ƙuri'a da ƙasar mu saliyo a zuciyarsu. Haka kuma James ya ce ma Dr. Spencer tun da ba a zaɓi ɗan takarar naku ba, kuma kun ce ba wa goya kowace jam'iyya baya kenan kun yarda da dukkan 'yan takarar guda biyu kenan. Definitely we had a series of consultations across the country with our members and supporters and virtually almost unanimously the view was that we should not endorse either Ba shakka mun zagaya kasar baki daya domin tattaunawa da 'yan jam'iyyar mu kuma kusan gaba daya ra'ayi ya zo daya cewa kar mu mara wa kowace daga cikin waɗannan jam'iyyun baya fatar mu shine ba wai jam'iyyar mu ta zama ta je kana yi ka ba abin da muke fata shine mu ci gaba da kasancewa jam'iyyar da za ta ci gaba da ba da suka ga gwamnati amma fa suka mai ma'ana wanda zai rika magana da yawun talaka ko mai karamin karfi a kasar mu daga ƙarshe james ya ce da dr spencer baya ganin kin marawa ɗaya daga cikin 'yan takara baya tamkar nuna rashin dattako ne ga ɗan takarar nasu amma dr spencer ya ansa da cewa Well, he did show leadership by stepping forward to take part in the competition and uh, endorsing either of the two parties now, in our view, would not be showing national taku ya wuce shiga takara aka fafata da shi, ɗaya daga cikin jam'iyyun baya ba shi ne nuna ba. Muna ganin zai fi baiwa ƙasar gudunmuwa a majalisar dokoki maimakon ya mara wa ɗaya daga cikin jam'iyyun baya. da wannan tattaunawa ce mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin wakilinmu na jamhuriyar kamar muhammad awal garba da bakinsa sai abokin aikin na sashen turanci james botti da baba yakubu makeri da solomon abu da julie gresham da suka daidaita sautin shiri ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi fama da tashin hankali da ya yi sanadin rasa ɗimbin rayuka da asarar dukiya masu yawa. Daga shekara ta 2013 zuwa shekara ta 2017, rikicin da ake danganta shi da na manoma da makiyaya ya yi sanadin kai hare-hare kan yankuna 47 a ƙananan hukumomi 14 da ke jihar. Jihar Benue dai ta yi asarar kashi 47 na kuɗin shigarta, ta kuma sami matsalar kwararowar al'umma zuwa jihar don gudanar da noma da kiwo saboda yanayi na dausayi da jihar ke da shi. Wannan yanayi ya janyo ɗumamar yanayi da kwararowar hamada da suka taimaka wajen ruruta rikicin tsakanin manoma da makiyaya. Kan haka gwamnatin jihar ta Binuwe tare da haɗin gwiwar masu ruwa da tsakin jihar ta yunkuro don samar da dokar hana kiwo a fili wanda a ganin su zai magance matsalar tashin hankalin. We discover that the global best practice for animal husbandry is ranching. Gwamnan jihar Benue kenan Samuel Otom ke cewa cikin neman shawara da bincike da suka yi sun gano cewa kasashen duniya da suka ci gaba a bangaren kiwo sun yi shi ne ta hanyar keɓe dabbobinsu a wuri guda. ya ce wannan shine dalilin da muka kirkiro da dokar nan ta hana kiwo a fili da kafa dokar keɓe dabbobi a wuri guda gwamna ya ce duk wani da bai gamsu da shirin keɓe dabbobi a wuri guda ba kofa a buɗe take da ya kawo wata hanya da tafi wannan saboda kuwa doka ce da al'ummar jihar benue suka buƙaci gwamnati ta yi to sai dai daga dukkan alamu makiyaya a jihar ta benue ba su gamsu da dokar ba kamar yadda shugaban kungiyar fulani makiyaya a jihar ta benue alhaji ubi haruna ya shaida min dokar dokan mu ba ma sa saboda dokan nan ita ne ta kawo mana illa ita ne ta kawo mana matsala to dokan nan ba a nuna mana ga yadda za a yi ba kuma mu filani makiyaya ba mu da gonaki ba mu da saura to sauran waye ne za mu je mu kwashe mu je mu shinge ma shanunmu kaga wannan ma abin dubawa ne a yan sintirin nan su suka kawo matsala kaga ko da rigima ya haɗa ka da matanka ba halin ku je gaban sarki ba halin ku je gaban ɗan sanda ba halin ku je gaban alkali su ne wuƙa su ne nama su ne za su su yanke hukunci. Gwamnatin jihar ta Benue dai ta yi kokarin aiwatar da dokar inda ta kafa kungiyar 'yan sa kai da ta yi wa lakabin livestock guard. Alhaji Aliyu Tashaku shine kwamandan kungiyar. Mun yi ayyuka da yawa sai ya kasance aikin an samu sauki wanda fadan ya kai ga manoma kowa ya koma yankin shi sai abu guda ɗaya ya rage mana barayin shanu. Wanda su ne suka jawo makasudin wannan doka ta kaho saboda ya kai ga sun fara ɗiban shanun mutane duk inda muka samu kamar ɗan zaman lafiya sai su tada hatsaniya wurin su kori mutane don su shigo da shanun da suka sato wanda sai gwamnati ta fara neman ina ne mafita tunda wannan an yi bai tsaya ba wannan an yi to a yi dokan ma hana yawo a fili din gaba ɗaya to tunanin ganin wannan shine ko zai iya kawo mafita idan kana zargi na cewa ni na kawo tun a haifi babana ana faɗan tibi da fulani ni abin da na sani kawai ni a rayuwa na bani da criminal offense wannan tafiya ta mu tana da adalci saboda yaran filanin da muke tare da su so muna aiki tare da su ni a tunanina ma wallahi laifukan mutane ne Allah ke ɗora musu bala'in nan A ranar ɗaya ga watan ɗaya na wannan shekara ne dai aka wayi gari da kisan mutane 73 a rana guda. Daga bisani aka ci gaba da kai hari da ramakon gayya kan mutanen da basu ji ba basu gani ba da daman su mata da yara. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Benue Emmanuel Shio ya ce a yanzu haka jihar na da 'yan gudun hijira fiye da dubu ɗari da wasu fiye da dubu goma daga kasar Kamaru. Halinsu yanzu akwai damuwa sosai domin suna a kamfi muna da kamfi guda mm, takwas ban da kamfi na refugees a cameroonian refugees wanda suna a kwande local government wato wanda sun fito daga kasashe ke wanda suna a kwande wanda sun fita daga cameroon su kuma sun kai kaman dubu sun uce dubu goma gwamnati ne gwamnati na benuel. shine yana basu abinci da mm, abubuwa kamar sleeping materials na kwance matrasses, mats blankets mosquito nets and even drugs magunguna gwamnatin tarayya dai ta ɗauki matakan daƙile rikicin ta hanyar tura ɗimbin jami'an tsaro a jihar shugaban ƙungiyar miyatti allah cattle breeders a shiyar arewa ta tsakiya alhaji dan ladi ciroma ya ce duk wannan tashe-tashen hankula abin da ya fi ruru tasu yanzu a ko'ina kowa suna tada jijiyoyin wuya saboda wannan doka da wannan gamna na jihar benue ya yi to kaga idan har gwamnati ba ta tsaya ita gwamnatin tarayya zan ce ya kamata ta shigo wannan abun dumu-dumu kungiyoyin shari'o'i su shigo wannan abun dumu-dumu wannan doka da gwamnatin jihar benue ta zo da shi ya kamata a gaggauta janye shi idan aka janye wannan doka ni na tabbatar muku wurare da yawa hankun kula zai kwanta ba wa benue state kadai ba shi gwamnan jihar benue ya yi bayanin cewa tun dama ana samun matsala kafin ma suka ga kamar ya kamata su sa wannan doka baka ganin kamar dokan an yi domin a kawo gyara ne ba shakka shi gwamnan jihar benue mu mun zauna da shi ba ɗaya ba ba biyu ba bayanin da da yake mana yakewa al'umma idan ya tara su yana ce mana shi gaskiya dabbobin da suke shiga jihar benue suna mai yawa kuma accepted mun amince tabbas haka ne saboda kiwo kowa zai nemi inda zai kai dabbobinsa inda za su koshi muka lura da haka mu ma mun yi sensitization mun jawo hankulan fulanukan da wa'inda suke kiwo cikin jihar Benue muka ce to gaskiya lamari dabbobi suna yawa a cikin wannan jiha a jaye kuma sun amince sun jaye shi kuma gamna kafin tun lokacin da ya fara maganar dokar na ya ce shi kansa an haife shi tare da fulani a garinsa saboda haka ainihin fulaninsa 'yan ƙasa zai ba su inda za su zanna zai ba su inda za su sha da ruwa babu matsala sai muka ga yanzu gaba ɗaya ma sai abu ya juya maganan fulani 'yan ƙasa ma babu to shine wannan abun ya ba da mamaki mu dai ba ma goyon ba su laifi duk wanda ya laifi in gwamnati ko hukuma ta kama shi hannu ta hukunta shi kwanakin baya hukumomi sun yi bayanin cewa akwai waɗanda suke shigowa daga ƙasashen waje waɗanda ku al'umman fulani kuna goya musu baya tunda ana mana ana zargi cewa akwai fulani da suke shigowa daga wani ƙasashe mu yanzu gwamnati ta goya mana baya ko ba haka ba ta goyawa kungiyoyi baya yadda za su samu su shiga cikin fulanin sosai su gano wa'anne ne fulani yan najeriya wa'anne ne ba yan najeriya ba wani irin goyon baya goyon baya kamata kungiyoyin nan kungiyoyin nan na, na makiyaya gwamnati ta ba su support da kayan aiki ko motoci ko kuɗi a shiga dazuzzuka don wannan abu babban aiki ne balle kuma wannan tashe tashi hankula wanda ya buga hankalin duniya gaba daya ya kamata a tashi a yi wani abu a kai in akwai waɗansu shugabannin da za a ɗauka a haɗa da hukumomin ma a shiga dazuzzukan tare mu mun amince da wannan ayi saboda a gane wa'anne ne yan najeriya wa'anne ne ba yan najeriya ba saboda wayanda ake kiran su bakin Najeriya nan ba suna ja mana bakin jini ya kamata su koma inda suka fito kowanne ne su tsaya ah, a kasashen su na aihuwa mu kuma mu tantance kanmu don mu zamanto mutane masu gaskiya kuma mu tsare mutuncin mu. Al'ummar jihar dai na ganin ziyarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai jihar ta Benue zai taimaka wajen shawo kan matsalar tsaro a jihar musamman saboda ganawa da ya yi da masu ruwa da tsaki don fahimtar matsalar da hanyoyin magance ta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi a jihar Benue, Najeriya. Zauna lafiya al'umma sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Lallai. Bautar Allah muke Allah kuwa shi don ɗaya. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda. inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.